What do you mean? Ga hanyar zuwa maka, ga hanyar zuwa Madina. Ka ɗauke zuwa hanyar Kano. Hanyar Kano kuma ka? Shi ake mura mutunci. Wa hanyar Kano za ka bi? aikin banza aikin wofi an jika ba tsame ba ka zo ka samu kane a gaba kane mun kane mun wai wai kan mutanci kan mutanci kan mutanci bi to me zamu ci kai ba cin har ta kake ba sai ka ci ayanka kin banza ma aikin wofi a ke sakina sakina na'am menene kake ta faman kira na kaman bashi take bina? what do you mean da sai kaman bashi ne kibinki. hmm dama jiran ka nake ka dawo dan abun da kake min ya fara isata kanuna da sun zo gidan nan sai ka ce bana nan haka kwanaki kai min haka yau ma kai min abun nan ya fara isata fa dole ne in ce musu ce musu ba kenan idan mutum zai zo wurin gidan ce gidan sa, kima sau ɗari zan ce ba kenan ban zan ce ba gidan bane amma in zan za a ce hayatu kofar hayatu gidan kofar hayatu ake nema zan shiga gidan amma ba wani ɗaya da zai zo nan gidan ya ce wai yana neman gidan sakina ke ce ke ce ki gina gidan lallai gidan kokur hayato Kut! Hmm. please we are looking for a uh, kokur hayato's house ce mm. here is the house but anybody come to my house and say he is looking for a sakina i will send him away mm. mango park of course lokacin da muka makaranta a 1849 ga kujera ta ga kujeran makwafan makarantar lardi da aka bude farkon makarantar lardi 1885 mu ga fara bude ta ga kwankwason na ga kwankwason lugat ai mangufak da zai tafi yaƙi ba sai da ce min hayatar ce na am, zan tafi yaƙin shiga duniyar ce sai an dawo da nake mana nan ke ma wannan ce in man zai aza idan na faɗan magana ki dinga ofe kin bai da ina abinci na to ban girka ba ka siya ka kawo ne what a wata ta mutunci na hannun abinci sannan zo sun gida ma ba ba ba ba ba ba ba girka ba ko ba girka ba ko to ko yanzu zan tashi in girga ki yanzu nan ina abinci na ka na kanci can ba a gama ba eh can gama an gama sun cinye nan kuma na zo ba gama ba tashi haka